Jama'a assalamu alaikum kun barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International RFI Hausa. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci da kuma zai mayar da hankali zuwa gasar cin kofin duniya da ke ci gaba da gudana a kasar Rasha. A jiya Alhamis da kasar Senegal ta yi bankwana da gasar bayan da Colombia ta lallasa ta da ci ɗaya da nema. Sai ku biyo mu. yawwa mun samu finalti yawwa finalti wai me yake damun wannan alkalin wasan ne tabbas akwai finalti nan kuma ya hana oh. wannan abun bakin ciki ne kamata yi a ce mun kai akalla ko da zagaye na biyu nasara ce abin da ya dace ma hakan abin takaici ne Euh, Ni a ganina ƙungiyar yau sun taka rawar gani don haka dole ne a yaba euh, musu don kuwa sun fidda nahiyar Afirka a kunya. Burin mu dai da kasar Senegal ta kai har matakin ƙarshe na wasannin to amma haka Allah ya so don haka ƙungiyar mu abin yabawa ce. shugabannin afirka kamata yi su kai wannan batu gaban hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa ya kamata kawo karshen zaluntar kungiyoyin afirka wasu daga cikin magoya bayan kungiyar senegal ke kenan 'yan lokuta da kammala wasar da ta hada senegal da colombia a jiya kafin wannan karawa ta jiya alhamis 'yan afirka sun ɗora kyakkyawar fatar su ga senegal ƙasar da ta shiga gasar cin kofin duniya da kafar dama sai dai kamar sauran kungiyoyin afirka a wannan karan babu wata ƙasar afirka da ta ƙetara zuwa zagaye na biyu wasu 'yan kallon sun bayyana furucinsu 'yan lokuta bayan kammala wannan wasa. Ha wannan yau rana ta bakin ciki ce a gare mu ta afirka Me sake yurar in senegal balon da suka yi karshe da ladi kenzi da nan minita ya kamata a ce da horko suka yi ta avantage ya zo kowa duk wanda ya kalli balon gasan senegal ta yi karan kulambi eh, mm. Me ba komi lokaci ne mai amma gaskiya sun yi ba senegal su rike sun kayan kwallo gaskiya da harko da ba su yi wasa ba sun ɗauki son ran su yi defense kamar furɗe suka samu macinin suna wucewa or oh, duk mai kallon ba ya san duk da yanzu za a yi ko da a ƙarshe ne les europeens la sai an yi favorizan su kuma chose fait lalle ils ont mérité leur vite su kan kan sun sabi sun san abin ga mais vraiment senegal erreur ɗin su guda da suka yi defense a ni gaskiya wannan ci da aka wa senegal ne gaskiya to an ce balo ne baba yana kare lokaci ne yayi kawai afirka sai da sakwarar da yamma gaskiya afirka ne da za a yi ba an bari ba su wuce wai su yi kalifi haka wuce wani final kusan ta ma kawai sai dai kawai su wuce da nisan ta wani abin da ya kara harzuka magoya bayan kungiyar ta senegal shine batun hana kungiyar bugun daga kai sai mai tsaron gida bayan da wani dan wasan colombia aikata ba daidai ba zuwa wani dan wasan senegal duk da cewa an duba na'urar nan ta bidiyo daidai jamilu na yashe ya ce dama wannan na'ura ta bidiyo da fifa ta samar da sauran aiki domin bayar da ita ba bidiyo wanga da ake yi ba ta afirka ba ce ba ta amerika ce da europe saboda abubuwa ga sanan sai faruwa suke ta yi ba a ta ga yanzu penalty ga yana warin na sai ne gal an hana shi kuma ana nan je shi ma eh na nigeria shi ma na aka zo aka hana idan don kawai abubuwa dai ne ga sanan dai suna ta faruwa da kasan dai ba da ba da afirka ake hamisu ibrahim ambargo ya bayyana cewa na'urar ta taimaka sosai domin cikin ɗan karamin lokaci takan taimakawa domin magance wasu daga cikin matsaloli da ke wakana a fagen kwallon kafa wanda bidiyo da aka yi wallahi wallahi gyara ce gyara ne an jima ana cutan mutane bisa kan balo ko a sa bi da hannu ko ko a taba mutum ba penalty bane ba a ce penalty ne ko ko ai wata just cikin surpass a ce penalty ce a kwari mutane na ji daɗi da aka yi ga tele saboda zuwa ake aje a a tace a gani mai gaskiya a baya gaskiya Loli Darai, shugaban kungiyar alkalai kuma tsohon alkali a hukumar kwallon kafa ta Afirka CAF ya mana karin bayani dangane da batun na'urar bidiyo da kuma irin matsalolin da ake fuskanta da ita a wannan gasa ta cin kofin duniya da ke ci gaba da gudana a kasar Rasha. Wannan bidiyo ba ma Afirka ɗaya ba duka kananan ƙasa in ka lissafa ƙananan ƙasa suna ke kwaruwa ga wani bidiyo. Tunda su masu kula da wannan bidiyo bara bara suke ba su direct ƙasashe ba ɗaya bane gare su akwai wanda su Eh, tana gyara su ko rashin adalci gaji in ka ɗauka senegal yau wannan ya cancanta a basu wani bugun penalty sun yi cancanta a basu akwai keta da aka yi amma sai aka ce wai wancan wanda ya keta ya taɓa balo alo bai taɓa kun ba kurin kafa ne ne ma kenan kaga babu adalci cikin ta ni ban mayar da ita ne ba a gina ni alkali ana akwai kwaruwa cikin ta akwai misalai wanda ba da bisa rashin adalci kaga kaman ka ɗauka wasa da aka yi tsakanin iran da portugal yanzu fotkin da eh, cristiano ronaldo aka bashi karton jaune nan karton rouge ya kamata a bashi dan wani dan karamin wasa ne shi karton rouge a bashi tunda bugu da gwiwa hannu hmm. espanya da maroc mhm. kaga fotkin pike da kawa biyu zo durama atakan din eh, Maroc amma ne shi fike amma ka gani alƙalin wasa ce amma ta da wasa babu maketa a lokacin ka diba ga vidokin kama bai taimishi ka tolu je kamata a bashi mm. shi ka gani ko ta bashi ba ai ba kuma ka dauka bisa penalty Nigeria wasu aka ce balo ga kai wabe so bayar da gangan ne zuwa hannu yau akwai da wanda ba da su taba hannu kuma ba da penalty da dama daga cikin magoya bayan kungiyar kwallon kafar senegal sun mayar da hankali tare da daga ayar tambaya su dillan cire kungiyar su ganin cewa tana da maki daidai da kungiyar kwallon kafar japan wacce yanzu haka ta tsallaka zuwa zagaye na gaba tambayar kenan da muka yi wa lauli darai shugaban kungiyar alkalai daga jihar maradi kuma tsohon alkalin hukumar kwallon kafa ta afirka cup to kasan wannan wasa ta senegal tana dauke da abubuwa da yawa na daya kaga da su da japan dama nan ne ake da pon ɗinsu da can su da japan to yanzu sai kasance japan ita an samu ta an ci ta ɗaya da banza ita ma senegal aka ci ta ɗaya da banza kenan kaga wajen pon da yanzu kwana da kat pon ɗin shi pon hudu gari su ne biyu wanda suka sanya kwallon da suka sanya kowa ya sa kwallo daidai da kowa kuma an samu duka da aka yi lissahi wanda sanya duka aka zama to egalitive suke to yanzu sai a koma a diba a gani wani ne ke da galgadi wajen wasa da aka yi lissafa ita japan masara kwali guda kaɗai gare su na gargaɗi aka ba su guda ita kuma senegal tana da biyu wannan kwali da ke ganin shi dan wasa kamata ina wasa ya san kome akwai kwalin da ya cancanta ka ɗauke shi akwai da kuma bai cancanta ba mu muni bin kare na afirka har yanzu muna da saura bisa irin abu dan abu kaɗan sai batan da lissahi tun hasala gaban zagayoyi sai ka ji ka aikata abin da bai kamata ba sai a ba kwali tunda ka ga senegal wancan wancan match su control eh, japan suka yi akwai kwalin da kamata ya ɗauka ba mai sai zuwa wasa ya ɗauke nan kwali kenan kaga sai ja musu wannan kwali shi sa ka yadda shi mutum ya kamata in kana wasa ka tsaya ka nutsu. Wani lamari da ya zo da bazata cikin wannan gasa shine fitar da kasar Jamus mai rike da kofin tun zagaye na farko abinda ba a taba gani ba tsawon shekaru 60. Nasala Nijar mai goyon bayan Jamus ya ce kwallon Jamus a bana ba ta da wani tasiri. Gaskiya wannan kura da kayan mu saboda Allah an tanke sifatar na alamai ban yi daɗi ba amma dole in yi hakuri shi mai ci ya san da gobe ce shi za a yi amma dai alamai din da ka sani ba a ba gaskiya ga alamai din ta canza ba irin alamai din in alamai din da muka sani ba yiwa ne a ce alamai an yi balo premier mitan ba a ce an yi tar sha ko 20 ba wallahi to kuma muka zo an yi balo alamai ba tir ba wani abun gwa kawai mai tir ɗan juwar guda ne wannan tony cross bai yiwa shi kuma ekip din alamai da muka santa da kowa sabi yake miliyar tiran atakan da fatar kowa sabi yake to sai aka waye gari yanzu a ba magana tsuha ba ce rittim sistem da yake imani na alman yanzu ba irin da bane samu ya canza kwata kwata baki bai ba ka mutu alaina bane Aha! Wata kasar da ta yi bankwana da gasar cin kofin duniya daga nahiyar Afirka ita ce Najeriya wacce aka zaci bayan Senegal za ta fidda siye daga wuta. Alhaji Abbas ya ce ya buƙaci ganin 'yan kwallon Najeriya su dinga nuna jajircewa da ma bajinta domin kare tutar kasar. To gaskiya abu nan da yake lalle su yi kokari yadda abu ya kasance gaskiya fi sabila ne ban ji daɗi ba mm. amma da to haka Allah ya kadara sai dai hakuri mm. kuma Allah ya ba mu sa na zuwa gaba. kuma ina kira ga do Allah su players kinmu joueur mu do Allah su yi kokari su rinka sa zuciya parce yadda Najeriya yake bai kamata ba ko a ce za huda Najeriya a ce busan ga busan za huda Najeriya. Àbábẹ́rẹ́ bojú wọn ń tanra wọn lásán. Ọmọdé ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ro, ó lọ sá sínú igbó. ojú ọwọ́ ló bọ̀ síṣẹ́ mọ́. níbo ló ń lọ òmùgọ̀ ti ṣìnà ọwọ́ olóró ló lọ bọ́ sí nínú igbó. ẹ máa gbọ́ o ìlú máa fọhùn lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan sí i. a gobe asabar idan allah ya kai mu akwai karan batta tsakanin faransa da argentina ta lionel messi to duka duka da wannan muka kawo karshen wannan shirin na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na gidan rediyon faransa international rfi hausa a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman wakilin mu daga maradi salisu isa ni da na gabatar da shirin abdullahi isa nake cewa mu huta lafiya